ilaha illallah ko a ce addu'a ko a ce addu'a duk dai ma'anar da yake ba abin da yake magana game da kira ila shahadati Allah ilaha illallah zuwa ke shaidawa cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wato idan muka lura jerin bakukan wannan littafi suna tafiya bisa da tsari farko aka fara magana akan kitabut tauhid menene tauhidi sannan abu na biyu falalar tauhidi da irin yadda tauhidi ke kan kare zunubi sannan aka zo babin da yake magana game da cewa duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya haƙiƙantar da tauhidi to ta kanar jannata da dai sannan sai aka zo aka yi babul khawf min ash-shirk babul khawf min ash-shirk yana daga alama na kamalan tauhidi din ka rinka jin tsoron fadawa cikin shirka in har baka jin tsoron fada cikin shirka to ya zanto ba kamalan tauhidi da tsirrai. wannan sai ya zanto cewa yana tantance mana ba a yadda ba al'amru min makarillah dan haka Allah ta afa aminu makarallah wala ya'munu makarallah illa al-qawmul khasirun karshen dai matsayi ka duba girman matsayi irin na annabi Ibrahim alaihi wanda banda annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya bi sallallahu alaihi matsayi amma tare da haka ya zo na tsoron fada cikin shirka to dunubni wa baniya anna abudul asnam to idan aka samu cikakken tauhidi sannan aka samu jin tsorata daga fadawa cikin shirka wannan wanda shine cikamakin tauhidin naka to wannan ka zama kamilun fi nafsika wa hadha wahdahu la yakfi bal la budda min as-sa'i li takmili ghayrika bayan ka zama kamili a karan kanka to kuma kai kokarin wani ma ya zama kamili to kaga sai aka kawo babu da'awati ila na Allah ila ilallah yanzu baya duk ya shafi shi a wannan babin fa ya shafi ka kirayi mutane su fahimci abin ka fahimta ka fahimtar da mutane sabon da ka fahimta wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ana min al-mushrikeen qul sabili adu'u ila ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al wannan tana cikin ayoyin suratu yusuf aya ta 108 kenan Allah ce kul kace hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta ita ce ta. sai zanto hadhihi ismul ishara din nan yana yin ishara ne zuwa ga ash-shari'atul islamiyya ad-diyanatul islamiyya millatu ibrahim wato addinin annabi ibrahim alaihi salam hadhihi sabili wannan ita ce turbata ad'u ila allah ina kira zuwa ga allah ala basiratin bisa ga basira ala basiratin ana bisa ga basira nike ni wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi ni idan an ce basira shine ilimi ilimi kuma ba wanda yake da shakka ba ilimi na ne. shine suka ce matsayin basira wato kamar matsayin gani ido idan kana da gani na gari yakan iya bambance tsakanin launuka wannan ja ne wannan fari ne wannan rawaya ne wannan shuɗi ne lokacin da kake da labiyayyen ido ka kalli launi fari baka shakkar kasantuwarsa fari lokacin da kake da lafiyayyen gani ka kalli ja ba ka shakkar kasancewar sa ja dan baka da dindini amma wanda yake ganin sa garma garma ne zai rika ganin kaman ja kaman ba ja ba to haka kuma wannan basira dangane da wato albasaru dangane da gani ido kenan ru'ya kenan amma basira gani na zuci gani na zuci shine ilimi ya kasance kana da cikakken ilimi game da abin da zaka kirayi mutane kai tamfar yadda idanka baya kokonto wajen launin da ko fari to haka zuciyar ka ba ta kokonto wajen cikakken sanin abin da kake kiran mutane akan sai ka tsaya daidai inda ka fahimta ka fahimta abin kyawun fahimta sai ka kira mutane akai an zo an zo kalo wani inda baka sani ba sai kai daga lokacin da ka fahimta kuma ka kira mutane akai wannan ilimi din cikakken ilimi shine basira to babu ilimin da zai zanto cikakke ya zanto har ya karɓi sunan basira sai ilimin da wahayi ya tabbatar da haka Allah ya karja akum basa'ir min rabbikum faman absara fa linafsi wa man amiya fa alaiha wa ma ana alaikum bi hafiz basa'ir jam'i ne na basira ilimi ne yaqini shine ilimin da wahayi ya tabbatar da duk abin da qur'ani ya tabbatar kuma ya kasance ka fahimce shi to kana da cikakken yaki ne kan wannan abu dan ka san kuskure baya shiga cikin irin wannan ilimin tunda wahayi ne ya sanar da kai shi amma da abin da ijtihadin mai ijtihadi ne zai iya daidai zai iya mai kuskure ina fatan kun bayyana to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da yake kiran mutane akai yana kira ne kan abin da sai yana da tabbas yana da ilimi akan baya kiran mutane akan abin da yake da ilimi akan haka kuma duk wanda ke bin tafarkin annabi zai kira mutane kan abin da yake da ilimi akan kada ya kira mutane abin da ba da ilimi akan sai ya ce hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani akan basira nake ni da wanda ya bi ni adu'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah wa ma ana min al-mushrikin kuma ni ba na cikin masu shirka a takaice da muka lura wannan aya ina ne alakar ayar da matashiyar magana matashiyar magana ne a da'awa ila shahadati Allah ilaha illallah to a cikin ayar ina ke da alaka da matashiyar magana sai ta me adu ila Allah ad'awatu ila Allah hi ad'awatu ila shahadati Allah ilaha illallah ina fatan kun fahimta to kuma wannan ke nuna kai kana kiran mutane zuwa ga Allah ne ba kana kiran mutane zuwa ga kanka ba ko ka. wannan yana da matukar muhimmanci ka gane wannan yayin da kake kiran mutane zuwa ga Allah ake ba wata manufa ce kai kake so ka cimma ta karan kanka ba a'a manufa ta musulunci kake kan ko da ka yi hasaran waɗansu ka a duniyance wannan baya sa ka yi sako-sako da kiranka don dama kana kiran ne ba don cimma manufar ka ba sai don me kiran mutane zuwa ga rashin cin nasararka a duniyance zai saka ja baya idan an muna nama ko an zage ka zai saka ja baya amma idan kana kiran mutane zuwa ga girman maka sai ya kasance girman ka ne maka rasa in mace za ta karu ko za ta ragu raguwa za ta ina fata an fahimta Addu'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen kalmar ila Allah al-jar wal majrur dole ya zanto yana da abin da yake nema ya ta'alluki zuwa gare shi shi yasa wadan suka ce yana ta'alluki ne da fi'ile mudari'i din ad'u ad'u ila Allah wadan suka ce a'a yana ta'alluki ne da kan basira da za ta biyo baya ala basiratin ana wa wani tabani ala kulli hal an ce wancan ko an ce wannan natija dai dai ce mutum dai zai kira zuwa ga Allah ta mu kyale ayar haka kafin a jima mu sace koma kanta an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam لما بعث مؤاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Abbas kuma shine babban annabi sallallahu alaihi wasallam domin da al-Abbas da Abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare su da ya tabbata wato da Abdullahi ga mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam wato dukkan su ƴaƴa ne nawa na Abdul Muttalib saboda haka kamar babba yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullahi dan abbas da annabi sallallahu alaihi wasallama dan war dan kani an karɓo hadisi daga abdullahi dan abbas yana cikin matasan sahabbai tunda annabi ya bar duniya abdullahi dan abbas shekarunsa ba su kai a shirin ba ko sun mutu ta da an gane ku abdullahi dan abbas ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'asa mu'azan ila al-yaman annabi tsira da mun tabbata gare shi ya aika da mu'az zuwa yaman yaman dai ita ce sananniyar kasar da muka kasa da sunan yaman a yau ya aika da mu'az zuwa ga yaman yaushe ne ya aike shi a shekara ta goma bayan hijira cikin watan rabi'ul awwal ba kuma shi kadai bai tura da shi da abu musa al-ashari aka tura ma'azu zuwa ga sana'a da sauran ƙauyukan da ke daura da sana'a wanda birnin sana'a da shine kasar da kasar yamma aka tura abu musa al-ash'ari zuwa ga adan wani birni ne daga cikin biranen kasar yamma a yau annabi ya tura su su biyu ba'ata mu'azan ilal yaman ya aiki mu'azu ko ya tura da mu'azu zuwa kasar yaman fa qala lahu yace da shi innaka ta'ti qauman min ahli kitab lalle za ka samu waɗansu mutane za ka je wa waɗansu mutane min ahalar kitab daga cikin waɗanda aka zo littafi wato su ne yahudu da nasara alkitab din anan gurin ko zanto a taura ko zanto ne linjila za ka samu masana a taura ko za ka samu masana linjila ko duka biyan dan a wannan lokaci galibin mutanen da ke zaune a yaman ahalar kitab ga su larabawa ne amma ko suna addinin yahudanci ko suna addinin su suka fi yawa akwai masu bin addinin gargajiya na bautar gumaka amma adadin su kaɗan ne da haka sai annabi ke nusar da mu'azu dangane da waɗanda adadin su fi yawa waɗansu malaman suka ce a'a ya sanar da shi halin kitab saboda su malamai ne gwagwarmaya da malamai tana da wahala saboda gwagwarmaya daga magarin mutane bai sanar da shi sauran mushrikai ba tunda jahilai ne ba su da ilimi kiran su baya da wahala amma ahlul kitab suna da wani bangare na ilimi sai sai sun baka wahala suna da shubuhat da haka ke faɗa wa mu'az dan mu'az ya dan mu'az ya wannan kuma na nuna falalar mu'az bin jabal tunda annabi ya aike shi ya tafi kasar yaman ya zama a madadin annabi a can ya isar da sakon musulunci falyakun awwala ma tad'ukum ilayhi ya kasance farkon abin da zaka fara kiran su ilaihi zuwa gare shi shahadatu anna ilaha illallah lalle ya zanto awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu alla ilaha illallah yakun kaga fi'li fi'li fi'li ne daga cikin af'alun naqisa wadanda ake kira kana wa akhawatuha <coughs> ana kiran su cewa af'alun naqisa saboda kowane ɗaya daga cikin su idan ya shiga cikin la yaktafi bi marfu'i idan ya shiga cikin mubtada yakan mayar da mubtada ya zanto marfu'i ya mayar da khabar mubtada kuma ya zanto mai mansub haka kana wa aka akhawatu alhi ana kiran kiransu af'alun naqisa li'annaha la taktafi bi masbu'iha bal tahtaju ila ghayr yani af'alun naqisa ana kulli hal kaga nan gurin awwala ya zanto shine khabaru yakun muqaddam shahadatu shine ismu ya yakun mu'akhkhar domin ya kamata ismu kana ya fara zuwa sannan me kabaru kana amma ya halatta a fara kawo kabaru kana dan sannan a kawo mai ismu kana sai dai idan mun kawo kabaru kana to sai mu baki ma yastahiquhu min al-i'rab man ladhi yastahiquhu an idan ko mun jinkirtar da ismu kana shi ma sai mu baki ma yastahiquhu min al-i'rab man alladhi yastahiquhu ar-raf shine fal yakun awwala mata da uhum ilaihi shahadatu Allah ilaha wai juzul aks ya halatta kuma kace bal yakun awwalu mata da uhum ilaihi shahadata Allah ilaha yanzu abin da ya shafi magana mu mutum ne ga ta annabi ya tura ma'azu bil jabal zuwa kasar yaman menene farko abin da ya yi ya mutane shahadatu an la ilaha wannan shine dace da babu da'awatu ila shahadati an la ilaha illallah wa fi riwayatin a wata riwayan daban ba wannan ba yace kai kiran su ila an Allah ya zuwa ga su kadaita Allah shine malamai suke cewa wannan na nuna ilimin Sheikh Muhammad Ibn Abdullah yana so ya fassara mana menene shahadatu Allah ila illallah maimakon ya fassara ta da larabcin kansa sai ya fassara ta da ruwayan daga cikin ruwayoyin hadisi shahadatu Allah ila illallah shine dai mai ila an Allah idan shahadatu Allah ila illallah shine mai tauhidullahi ta'ala shine ifradullahi ta'ala في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته في جميع ما هو له من خصائص الألوهية كذلك الله تعالى ita ta kiran su zuwa ga su kadai ta Allah su yadda su bauta samu Allah shi kadai fa inhum ata'u ka lidhalik idan sun bi ka lidhalika akan wannan abin na shahadatu Allah ilaha illallah fa a'limhum to ka sanar da su anna Allah farada alaihim Allah ya wajabta akan su khamsa watin salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowane dare da kowane yini an gane ku shine sallan asubahi da sallan azhar la asr magriba isha'i shine kamsu salawatin fi kulli yawmin wa layla wani bangaren su muna sallatin su cikin yini wani bangaren muna sallatin su cikin mai cikin dare shine ma'ana fi kulli yawmin wa layla fa inhum asa'uka lidhalik idan sun maka biyayya akan wannan fa a'limhum to ka sanar da su anna Allah farda alaihim sadaqatan Allah ya wajabta musu wata sadaka wata sadaka ce wannan ita ce zakka tu'khadhu min aghniyaihim wadda ake karba daga hannun mawadatansu faturaddu ala fuqara'ihim a mayar da ita zuwa ga fakiran mabukatansu fa inhum ata'uka lidhalik in sun maka biyayya game da wannan fa iyyaka wa kara'ima amwalihim lalle ka kiyayi kara'ima amwalihim masu daraja daga cikin dukiyoyinsu kara'im jam'i dai na karima idan an ce madabba karima hiya allati tamtazu bi qazarati laban wa tamtazu bi kasrati laham wa tamtazu bi kasrati akli wa tamtazu bi kasrati su' bi jami'i zalika aw bi ba'd min zalika dabba ba a ce mata karima sai in ya kasance ko tana da yawan nono kaga muke yayi ba zai so rabu da ko ya kasance ko tsakiya ce ba ramar mai wuce ba ya ba zai tsoron kwale ko ya kasance tana da yawan gashi a da suna son dabba mai yawan gashi dan gashin ma jihari ne ko ya kasance dabbar nan tana da yawan cin abinci duk wannan nau'ika ne dabbobi da makiyayi yake kwatayin su to ka ka'ida in ka zo fitarwa da mutum zakka ba ka ɗaukan dabbar da take da wannan sifofin ka ce za ka fitar daga cikin digar abin da za ka fitar na zaka shi ne wani ya ka wata raɗe ma amwali kyale musu wannan in ka tashi fitar da zakka za ka fitar ne daga dabba tsaka tsakiya ba katuwa ba wadda ta fi koci da yawan nama ba kuma ramammiya ba irin kafin zunubin a a tsaka tsakiya idan ka ɗauki katuwa ka ha'inci mai dabbar idan ka ɗauki ramamma ka zuwa talaka wanda za a ba haƙƙi saboda haka sai ka ɗauki mai tsaka sai dai fa in mai bayarwar yace ni na yadda ɗauki katuwa ɗauki mai yawan nono ɗauki mai yawan nama ɗauki kosassa ɗauki ka bayar ni da nake son in bayar in samu lada bari in bayar da katuwa in yi bayar shi da kansa da lamun cewa sai ya halaka ka amma in fitar masa za a yi ba za a sauka ba sai dinki ne ka kun fahimci wannan da kyau kun ga yadda musulunci ke da wajen kula da haƙƙin kowa da kowa haƙƙin talaka da haƙƙin kimo da fa iyyaka wa kara'im amwalihim lalle ka kiyayi manya manya ko masu daraja daga cikin dukiyoyinsu wannan ya nuna ismul mal ba wai sai samun kuɗi ba A dabba dafa mal rago ma akwai ne akuya fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta duk wanda aka zalunta ka kiyaye addu'ar dan sa ga abin da zai biyo bayan nan fa innahu domin yadda sha'anin yake laisa bainaha wa bainallahi hijab babu hijabi tsakanin da duk wanda aka zalunta addu'ar ba hijabi tsakanin da ubangiji yana yi kawai za a bude mata kofofin sama ubangiji ce wa izzati wa alwajlani la ansurannaka wa ba'da na rantsa da buwayata na rantsa da girma na sai na sai na taimake ka koda bayan wata lokaci to a nan gurin annabi ya tura ma'azu bin jabal zuwa kasar yamma dan ya je ya kisar da sakon musulunci malamai suka ce ya tura shi ne ya zama shi ne da'iya mai kira ya zanto shi ne mufti bada fatawa ya zanto shine alqadi ya zanto shine alhakim shine gwamna ko ma'azu bin jabal da yaje bai dawo ba har sai da annabi ya bar duniya a wuka ya kama halifan aikin sa kenan gwamnan annabi ne ke a Madina a Yaman da ya dawo lokacin sa ya kare sai aka sake canja masa wata jiha din Abu Bakar ya tura Hisham to kuma da zai tafi gwamna rantsar da shi aka aka ce faɗi kaza ko kuma zara masa ayyuka aka yi da aka zana masa ayyukan kuma sai aka hada shi da wa allazi huwa ala kulli shay'in raqib wa huwa Allah <laughs> aka zana masa tsarin ayyukan ga ayyukan da zaka yi bal yakun awwala ma tad'uhu ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah idan sun bika wannan sallah idan sun bika wannan zakka yanzu a cikin wannan haƙƙin kowa ya shiga farkon haƙƙin da yafi kowa haƙƙin Allah da haka ake fara kiran zuwa ga haƙƙin Allah bayan sun samu tauhidi abinda zai ƙara tace zuciyar dan adam ya mai da shi daga shi ne sallah inna salata sanaha an al wal munkar abinda zai biyo wannan shine zakka da ita zakka ana yakar zu ana yakar ka ne ka tsaftace ta daga rowa ka zanto mai yawan ki sai aka nuna ƙulla alaka tsakanin mawadata da mai na talakawa aka ce Allah ya wajabta zakka tu ukazu mimman min aghniyaihim wa turaddu ala man ala fuqara'ihim cewa a karba daga mawadata a baiwa talakawa wannan wani tsari ne na musulunci mai zaman kansa wanda ya rushe capitalism ya rushe socialism domin capitalism ba jin tsoron talaka ba jin tsoron talaka ka shine hujjarka aka ce ko a tattauna da kai a kasa ba ka da jari ba ka da hujja ba ka yi sama a tambaye ka ba baka da matsayi cikin al'umma su kuma yan socialism suka ce a'a gaba ɗaya ma su suna suna mu'arada ne dangane da almulkiyyatul fardiyya ba su yadda ba wani mutum ya mallaki abu sai dai komai aka mallaka na kowa da kowa ne Allah ce ba za a zama daidai ba nanu ka sauna bainahum معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات بعضهم in kun isa ku ce kowa zama to kar a samu kar a samu kar a samu yaro kar a samu babba kar a samu mace kar a samu namiji duk ku zama bai ɗaya maza ba mata ba don an zama ɗaya ba kenan to in sai su samar da wannan society ko a samu society din da ba ba makafi ba wani mai na kasa a ciki amma Allah ya tsara rayuwa ya ce na hannu kasam na bainahum mai shi hannu ai mun raba rayuwar haka a tsakanin su warfa'na ba fawqa ba'din darajatin limaza liyattakhidha ba'dahum ba'dan sufriya masalatu wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un to kaga samar da tsari zai kulla alaka tsakanin talaka da mai kuɗi mai kuɗi ba jin haushin talaka talaka ba jin haushin mai kuɗi talaka an ba shi haƙƙinsa na zakka aka fitar da yawa kuma aka ba shi da yawa ba layi aka sake ba naira biyar biyar ko naira hamsin hamsin ya ci dukan ɗan sanda kafin ya samu a'a an bashi yadda ya kamata a bashi saboda haka sai zan talaka baya kyashi mai dukiya mai dukiya baya jin haushin talaka wallahi in mutum na fitar da zakka yadda ya kamata ko da anguwarsa kadai za ka ga shi kansa ma security din kansa ne ma tsaron kansa ne lokacin da ka zanto gari ko da tsakanin makwatan ka ka fitar da zakka kuma ka bayar daidai yadda ya kamata ka lura ya fi bukata ba ya fi kusanci da ni ba ya fi cancanta ya fi kamata gwargwadon nauyinsa gwargwadon ƙwazansa ka bayar da rabo mai tsoka a waɗannan mutanen ko baka nan ba za su dabo wani sharri ya auka gidanka to sai kasance kai tsaro kai ka sa kanka shakka ko yaran ka da suke kusan kai suke maka hidima ne da gobe ya kasance ka kyautata musu a wannan zakkar kaga dai hakkin su ne suna cikin alfukara suna cikin almasakin amma ka so ka baka kawai don su yaran ka da suke ka ka so su sama sai idan suke sama wai za su fita daga ba yaran ka ba فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وأن حديث إمام البخاري ده إمام مسلم سكر ويتوش hadisi ne ingantacce to wannan hadisin da shine waɗansu malamai ke kafa hujja bisa cewa ashe in zaka kiraye mutum zuwa ga musulunci zaka haɗa masa ababai ne gaba ɗaya, ko zaka fara bin shi da daidai mutum ne yanzu zo ce yana son yin musulunci shike sai ka fara shi to dai in za a shiga musulunci akwai kalmar shahada kuma kalmar shahada ga ta kaza da kaza da kaza daga nan gurin kuma dole ka yadda akwai sallah guda biyar a yi ne daga nan gurin kuma dole ka yadda akwai zakka daga nan gurin kuma dole ka yadda akwai azumi daga nan gurin kuma ka yadda in ka samu kuɗi sai ka aikin haji daga nan gurin Allah ya haramta giya Allah ya haramta zina Allah ya halal wadi kuma an daina cin hanci daga yau ba ciwa-ciwa da kaza da kaza yanzu sai ka zana masa wannan sanar ba shi kalmar shahada akwai mutumin da idan ka zada masa wannan sai fasa shiga <laughs> ya shiga kafin nan shi malaman suka ce ɗaya za ka ɗauka wanda ya fi kowanne muhimmanci shi ne dangata abin da annabi ce fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi bi shahadatu an la ilaha illallah ya kana da wani abu sai in sun yi da wannan fa inhum ata'uka lidhalik fa كذا كذا kaza fa in hum كذا كذا fa اكيد kaza kaza har aka yi دي دي دي دي دي dai dai dai dai sai malaman suka ce wannan na nuna in za ka kirayi mutum zuwa ga musulunci ka kirayi zuwa kalmar shahada ya masa sharhinta abinda ta kore da abinda ta tabbatar da muhimmancinta da tarayyar annaba gaba daya wajen kira zuwa gare ta ya fahimci da kyakkyawan fahimta wannan shi ne jagorancin yake da sauran abubuwan a hankali amma in kace komai sai yadda lokaci guda wani ba zai iya yadda ba ai wani ya zo ya ta annabi ce na yadda amma amma ni ba zan daina zara ba annabi bai ce da ya ce kanka ka bai ce musul komai ba sai ce yanzu zaka so a yi da yarka yanzu zaka so a yi da kanwar mahaifinka zaka so a yi da kanwar mahaifiyarka yayi ta zana masa matan da suka fi kowa kusanci ita ai ba zan so ba yace to idan haka ne duk wanda zaka yi zina da kanwar wata ce kanwar wani ce yar wani ce kanwar mahaifin wani ce kanwar mahaifiyar wani ce yadda kai ba ka son wannan ga makusantanka duka mutane ma ba sa so a aiwatar da wannan ga makusantanka sai ya karɓi kalmar shahada ma'ana ko da mutum ya nan ya kamata kai masa bayani amma yanzu kila da wani zai zo ce mana zai yadda musulunta amma ba ba zai tana sanar mutum sai Allah ta kawo wuri har nan wabi ke wuri sai ka kula mutum ba za ta kokarin fahimta. saboda haka ne wato wannan na nuna da'awa tana fara zuwa ga tauhidi kuma da'a zuwa ga tauhidi wato ita ce farkon abin da ake fara muhimmanci kafin komai wannan na nuna da'a zo da'awa akan fara da abin da muhimmanci sannan wanda ya muhimmanci sannan wanda ya muhimmanci dan haka aka ce da'awar da ta gino kan tsarin koyarwar annabi da sahabbansa tabi'ansa ita ce da'awa mai cin nasara a rayuwa yanzu a yau du'a sun rarrabu waɗansu su ce idan muka fara kira zuwa ga tauhidi zama da kan jama'a yanzu dai mu kirayi mutane gaba ɗaya zuwa da cewa a dawo da shari'a musulunci a wargaza tsarin mulkin nan a kawo tsarin qur'ani da hadisi amma kar mai magana akan shirka kar mai magana akan bid'a ko rulaya duk wannan yanzu zai kawo mana matsaloli da rarrabuwa mu bari sai an kafa gwamnati wannan sai a ware daga baya waɗansu kuma suka ce a'a ai ita da'awa zuwa ga musulunci ka daina magana akan tauhidi kai dai mutane da su rika istighfari su rika hailala suna kabarbari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam su gyara kansu kamar yan tabligh kenan kai ta sallar nafila har bayan la'asar har al-awqatul karaha wannan suna ganin su mata nan za a gyara ko waɗanne wannan waɗansu da'awoyi ne da suke haɗu yau a duniya ba ina magana ba kan Najeriya bane kaga da'awar samar da shari'a farko wanda suka fara ta da musulmi cewa a manta da magana akida sai an asasa shari'a masu wannan da'awar da farko sun kama da kyakkyawan niyya hasan al-Banna da waɗanda suka bi shi akai Sayyid Qutb da Abdul Qadir Auda da manya manyan malaman da Jamal Abdul Nasir da karkace su duk sun yadda cewa a samar da shari'a ne a yi juyin juya hali dangane da tsarin mulkin da duk ba na Allah ba na manzon Allah ba amma dai karka matsa mu ne kana kida kyale su mai sufanci yayi ko kowace gida duk wannan abubuwa ne masu sauki a rusa duniyar tagut haka ta su banna suka tafi da shine sayyid kutub ke cewa muhammad kutub professor muhammad kutub da yake jami'a ummul qura kanan sayyid kutub ne yake cewa bayan mun yi shekaru 50 sai muka manta sai mun yi tuya mun manta da albarka muna ta kiran taro amma mun manta da farkon abin da annaba suka fara kira shine tauhidi da mun matsawa mutane akan wannan sun fahimci wannan har tsawon shekara hamsin sun nan da yanzu ko mun kafa gwamnati ba muna dab da zamu kafa amma sai muka taho da baragulbi wani yana kaza wani na kaza dukkan su mun yi tare akan muna san shari'a sai dai mu mun koshi da akida waɗansu ba su koshi da akida ba sai waɗanda ba su koshi da akida ba su karka kawo mana cika suna yawa cikin mu sassafula akwai tijaru da rubuce-rubucen su kan irin wannan yana da kyau mutum ya karanta don ya ga yadda duniyar waɗansu ta kasance da yadda samu ne sauransu a takaice dai wannan na nuna farko abin da za a fara kiran mutane shi ne tauhid duk da'awar da baka gina ta akan tauhidi ba kana bata lokaci ne kawai karshe za ka yi shekara ashirin idan kuma za ka yi kididdigar mai na samu sai ka baka samu komai ba mai na kafa a cikin mutane wallahi za ka yi suke baka samu komai ba kuma ko ka tara su matukar ba akan tauhidi ka tara su ba to sai an yi taron guda guda baya taruwa sai akan mai sai akan kazanta sai akan jiki daga karshe kuma za su baje kuma a rasa inda suka amma in aka yi wa tauhidi kyakkyawan fahimta ba wannan yana nufin a banzantar da shari'a ko a mantar da mutane ita ba ya kasance ana faɗa musu al'ahammu fal aham ga tauhidin ga kuma shari'ar ga mu'amalar ga kaza da'awa daga lokacin da da'awa ta fara samun cikas daga lokacin da muka fara ware aqida daban shari'a daban mu'amala daban kaza daban daga lokacin da'awa ta fara samun cikas yanzu ka duba kitabul iman na cikin sahih bukhari ko ka duba kitabul iman na cikin sahih muslim sai ya kawo abin da shari'a ne sai ya sa masa suna imani sai ya kawo rukunan imani kuma ya sa masa suna imani sai ya kawo mu'amala tsakanin karshen wanka musulmi ya sa masa suna imani ya zo ya yi babi idan ya yi babi din nan sai ce ifsha'u salami min al-islami ko ya ce min al-imani sai ya kulla babi al-muslimu man salima al da bil lisanihi wa yadihi sai zo ya yi babi ya ce as-salatu iman sai ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum bi ma'ana salatakum Allah ya ambaci sallah da sunan imani cikin sura bakara sai ya yi babi sai ya kawo wani abu na mu'amala kuma dukkan su sunan su ne imani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi salawa salatun man wajada salatun man kunna salatun man kunna wajada al-iman wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an ila al-kufri ba'da an anqadhahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa hada sai ba su sunan ne imani kaga su rubu salar rubutu su ba irin namu bane ba salon wallafar ta ba irin nawa bane sai mutum ya zo ya babu imani sai gana magana akan aswai sai ma ke kansa imani ya yi magana a kulla babu kai imani ya ce maka sallama in ka mai yan wanka musulmi ya ce maka shi ne ne imani ne kuma ya kawo imani da mala'iku imani da littafai imani da ran fi kiyama shi ma ne ne imani ne to duk wannan dan sunna mana al-islamu kullun la yatajassa kuskure ne fara da'awa da wani abu daban ba tauhidi ba kuskure ne ka tsaya akan aqida ita kadai ba tare da kai sharhin sauran mu'amaloli da shari'a na musulunci ba dan mutane su gyara su yau da gobe hada alaka ake tsakanin ababen da suke shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya ce kaga da dama zaka je dan kana karanta littafin tafsiri ulumul qur'an kana sauraron malamai malaman suna manya manya ma za su ce maka tauhidi shine mafi muhimmancin abu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna shekara goma sha uku a makka baya kira zuwa ga kome zuwa zuwa gare in banda sallah da aka wajabta sai ka ce a'a wanda tauhidi ya kira mutane zuwa ga mu'amala ya kira mutane zuwa ga mu'amala dauko surorin makka din mana ai akwai mu'amaloli a cikin su ba tauhidi kadai annabi kirayi mutane ba lokacin da ya kira zuwa ga tauhidi da lokacin kuma yace wa qad rabbuka ta budu. wa bil walidayni in ma yablughanna inda kal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janaha dhilli min ar-rahmā wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayani saghīr nan take kuma yace can gaba yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wala tabsuka wala tabsuka kullal basti da maluman mahsur wannan bayanan ruwa ba to wannan tauhidi ne ba magana tauhidi bane wannan yazo suratul luqman ne sai ba mankiya ba an yi magana kan tauhidi an yi magana akan ginin sama ginin kasa saukar da ruwa fasa bai min kulli dabba wa anzalna as samai ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim hadha khalqullah فاروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين na اتينا لقمان الحكمه dan sai rinka a cikin wasiyar luqman ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asaba inna zalika min azmi al-umur wa la tusair khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqtid bi mashik waqdud min sawtik inna ankara al-aswati la sawt al-hamid duk wannan ba suluk bane suluk da adab halayya magana yadda zaka yi da akoya ma duk a ina a makka daidai lokacin da ake maganar tauhidi daidai lokacin ake cewa idan kana tafiya ka daina takama lokacin da ake maganar tauhidi lokacin ake cewa in za ka yi magana ka daina da katon sauti dan munin sauti shine sautin da mafi inkarin sauti shine sautin mai daki kar ka zanto kana hira da mutane ana ji can nesa in ba hudubar juma'a ba in ba wa'azi ba in ba wani abu wanda yake bukatar jiyar da mutane hira kawai kai da abokan ka karfe kuma ana ji daga nesa inna ankara al-aswati la sawtul hamid ake koya ma tafiya akan titi waqtin timaki واغضض من صوتك duk lokacin da ake magana kan tauhidi dan a nuna maka tare suke da A ashe sai in zo in ware in zo in dauki ma'amaloli in zo in dauki dabi'u in dauki halayya na hakuri in dauki menene in zo in dauki na bulbuli da zikirai da salati da istighfari in rike su kadai in kyale tauhidi ba zai yi ba in dauki tauhidi kuma in kyale su ba zai yi ba dole sai in yi mai sai hada ولهما عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر wa lahuma lamiri na koma zuwa ya zo cikin bukhari da muslim tabbataccen hadisi an sahal ibn sa'ad daga sahal ibn sa'ad ibn malik al-khazraj al-ansari kenan sahabi babansa sahabi anna rasulullahi alaihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yawma khaybar a ranan khaybar yace la utiyanna rayata qadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يؤطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يؤطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am yadukuna ayyakuduna an karbo hadisi daga sahal bin sa'ad bin sa'idi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yawm khaybar annabi ya faɗa a ranar khaybar khaybar din suna ne na wani gari garin da ke arewacin madina akan hanyar tabuka ko kan hanyar sham tsakanin garin da madina kilomita 170 mazauna ce ta yahudawa a garin a can gari ne mai yawan da ne wuri ne mai dausayi annabi ya faɗa yau ma khaibar ma'ana a nan gudan an shafe mudaf an kyale mudaf ilai yau ma gazuwati khaibar amma sai aka shafe mai lafazin gazuwa din allazi huwa al-mudaf wa ubqiya al-mudaf ilayhi ko wa qima al-mudaf ilayhi maqam annabi ya faɗa a ranar yakin khaibar a shekara ta bakwai kenan bayan hijira aka wannan yaki annabi ce la'utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi abinda annabi faɗa ke la utiyanna rayata gadan wallahi zan bayar da tuta gobe raya tuta wallahi zan bayar da tuta gadan gobe rajulan ga wani mutum yuhibbu wa rasulahu wanda yake san Allah yake san manzansa wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa suke san shi yaftahu Allah ala yadayhi Allah zai bude khaybar a hannun hannunsa shine komandan da zai je ya jarin dinar a bude khaybar annabi ya faɗi wannan magana ana gobe da tura rundunar ya fito daga madina kenan kafin goban a yi gumurzu ya ce gobe wanda zai rike tuta ya zama kwamandan yaƙi wani mutum ne wanda yake yana san Allah da manzansa Allah da manzansa suna sani ai kaga falala na wannan annabi ke tabbatarwa baya ga wannan yaftahu Allahu ala yadihi a hannunsa kuma za a ci nasara kaga mai wata falalan ta gaba kuma annabi ya karfafa maganar sa da nau'ikan abin karfafa magana guda uku farko alqasamu na biyu allamu na uku nunu tauke la yanna la u'tiyanna saboda asalin lafazin u'ti sai aka kawo nunu tawkid musaqqala sai aka ce u'tiyanna sai aka kawo lamun tana karfafa magana ita wannan lamun din ce lamun mutsa al qasam in ka same ta ana kaddara rantsuwa kafin lamun din dai ke daga cewa wallahi la u'tiyanna kaga ga wallahi tauhidi ne la tauhidi ne utiyanna tauhidi ne mu'akkidat guda nawa kenan المؤكدات الثلاثة أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بهذه المؤكدات الثلاث القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة yace zan bayar da wannan tuta gobe ga wannan mutum fa nasu sai mutane suka fana ya dukuna lailatahum suna tattaunawa a daren su gaba daya ko kace daren gaba daya ko kuma sai da suka kai wajen karfe uku na dare har suna ta wannan waye za a ba ayyuhum yuqa wannan su ne za a ba shi wanda tuta annas anan gurin amun urida bihi khas ina fatan kun fahimta annas anan gurin yana nufin ba sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam su duka ko wanda suke wurin wanda suke wurin kadai amma an sa musu suna Allah wannan na nuna wani bangare na mutane ana iya ce musu mutane tare da cewa lafazin Allah zai shafi kowa da kowa wanda ke wurin da baya wajen musulmai da kafirai shin duniya ta kwana ne gaba ɗaya suna tunanin wa annabi zai nada ko kuma sahaban kawai da suka fita ne suka kwana suna tunanin wa annabi zai nada babu sai babu nan idan annas huna amun da bihi al babatan nasu ya duku na lailatahum suna ta tattaunawa a cikin daren ma'ana ya kudu na laitahum kenan suna ta tattaunawa abinda suke cewa ayyuhum yutaha shin wanin daga cikin su za a bashi wannan tutan a riwayan muslim Umar dan Khattab ce ban taba neman mulki ba a duniya sai a wannan rana ba wai kawai dan ace ne nan ba dan na san in an bani tutar to abin da aka faɗa na yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbullahi wa rasuluhu shikenan wajabat <laughs> wajabat kenan ya san cewa ta samu kenan sai na kwana ina fatan ina ma ni ne wannan yace ban taba kudayen mulki ba a duniya sai ran falamma asbahu yayin da sahabbai suka wayi gari gadau ala rasulillah sai suka yi sammako zuwa wurin annabi da mutum gari gare kulluhum yarju an yu'taha kowannen su yana so a baki. kar ka kafa hujja da wannan wajen takara wajen gwamnan jiha ka ce ga sahabbai ma kulluhum yarju an yi usaha abinda suke kafa hujja da jisu malamai cewa la isara fi babis sa'a la isara fil fada'il al mutahaqqaqa shar'an duk abin da yake falala ne ba a yadda kai titi da wani akan yaki na su ko baban ka ba za kai kai ku yi kai kai da shi kare wanda ya riga wani samu ya samu wannan ne gaskiya abin da Imam Musulmi ya sharhi akan sa cewa a babin da aka ce ayi isar da aka ce wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim sabata shin wannan fi sa'ad ne ko kuma ko a cikin lamarin duniya ne ba ta a cikin lamarin duniya ne aka kawo wato ga wani abu za ka iya amfanuwa da shi amma ka ba ɗan uwanka bi kadidi dan dan kana da bukata taka kai ma baka wadatu ba amma ka bata da tibi takan wannan sahabbai abin da zai kina wayu suna ala an kuce wala kana amma an zo za a sai ka sahun gaba ga ka taho ga malamin ka ya taho sai ka san kallawo sai sauri za ka yi karga shi zuwa in karga shi zuwa cikin ga ka ka taho ga malamin ka taho za a shiga sahun gaba da za ka yi sai ya wuce rige za ku yi wanda ya riga wani zuwa cikin duk ababin da'a ba a yi isa ba ka cewa ka fifita wani sai dai ka yi yunkuri da kanka ga sahabbai ai an kansu su sune fa ayatu ta sawu yusiruna ala anfusihim amma kuma fara ma bahu ga dau ala rasulullah kulluhum yarju ina maganan ina maganan wa yusiruna ala anfusihim kenan ashe ba babin ta bane ba babin wa yusiruna ala anfusihim daban nan gurin ko babin nan gurin fallaci ake nema saboda kowa na gurin abu wancan kowa na abu ne na duniya sai da ka iya hakura gaba da wanka amfani kun fahimta ko fakala ce annabi ce aina aliyu bin abi talib mutane da sun zo suna kowa yana zazzare ido a baki sai annabi ce aina aliyu bin abi talib ina aliyu dan gidan abu talib fakila sai aka baiwa annabi labari huwa yashtaki ainihi aka ce ai yana can yana fama da idanunsa guda biyu yana fama da ciwon ido yana fama da dindimi ko gani baya iya yi sosai fa arsalu ilaihi sai sahabbai suka tura ilaihi zuwa ga aliyu cewa ya zo annabi na neman shi a wata riwayan aka ce wanda ya tafi zuwa neman shi shine salma tubin al-aswa dan ban manta ba salma tubin al-aswa ko shi ko sa jina biwa ka ɗaya daga cikin su ya je yi masa jagora ya taho da shi duk abin da zan ke so in tantance mana waɗannan mutanen ga hadisi dai na Sahal bin Sa'ad ne ga kuma cikin marwaitan sa akwai Sa'ad bin Abi waqas akwai Salmatu bin Al-Akwa wanda aka ce ya je ya kamo shi ko Salmatu bin Al-Akwa ko Sa'ad bin Abi waqas yanzu na manta ɗaya daga cikin su ne lalle ɗin su ne falala duk da suka su da suka taru a wajen ba ta su bace ba ta wace ce ta alihi ce da haka sai aka fa utiya bihi sai aka kawo shi fa basaka fi ainihi sai annabi ya tofi a idanansa guda biyu wato ya karanta wata ruqya ya masa tofi kaga wannan na nuna halaccin ruqya kuma cewa ruqya ana yin ta ko da ba a ainu ba ko da ba a huma ba ba kamar hadisin da muka karanta ba ba da yace la ruqya illa min ainin aw huma wannan muka ce babin sa daban baya nuna kore ruqya cikin abin da ba ainu ba cikin abin da ba huma ba kamar yadda bayanin ta ga dai nan gurin annabi ya masa tofi tofin nan shine ruqya din duk wannan hujjoji na masu ruqya ne wadannan wa da'alahu yayi masa addu'a ta gari hakan ce da'alahu in kai wa mutum addu'a ta gari amma an ce da'a alaihi ya masa mummunan addu'a to amma sai ce da'alahu yayi masa addu'a ta fatan alkhairi babari'a Ali bin Abi Talib nan take annabi na gama tofi shi kuma ya warke wannan na nuna wato annabtuwar annabi kenan mu'jiza ta tabbata kenan ga kuma abu na gaba can gurin da yace yafta illahu ala yadi tun kafin gare wa yace gobe za a ba da tuta kuma wanda za a ba tuta sai ki nasara wannan ma annabtuwar annabi kenan in ba haka ba ai Allah ne ba wanda sa abin da ya gobe sai Allah amma Allah ya sanar da shi goben za a ci nasara dan haka yake ba da labari tun kafin abin ya faru duk wannan alam ne min alamin nubuwa fabara'a wata ruwayan suka ce fabara'a bai fata ba amma dan za ga an rubuta fabari'a ka allam ya kun bihi waja'un kai ka ce wani radadi bai kasance ba tare da shi Alwada shine al'alam radadi ko zogi fa atahu rayata sai annabi ya bashi tuta wannan nan nuna shi annabi yana da tuta wajen yaki an ce yana da raya an ce yana da liwa kuma dama ai akwai liwa ta sunan ranar tashin kiyama yana da liwa ulhamdi a ranar tashin kiyama Allah samu kace cikin wannan liwa wannan to me a raya waɗansu na cewa ita ce alliwa waɗansu na bambance tsakanin raya da liwa a raya suka ce tuta wadda take a buɗe amma liwa akan tallan kwace ta ba a buɗe ta gaba ɗaya ɗan linke ta kaɗan sai wani ɓangaren ta kawai ake bari to annabi na da liwa ya tabbata kuma yana da raya liwa ɗin ma wato fara ce sal kuma a jikinta an rubuta wato la ilaha illallah muhammadu rasulullah fakala sai annabi ya ce umfus ala rislik ya ce wa alibi na bi talib umfus ta shi tafi da rundunar yaƙi ala rislik amma ka tafi a natse shi ne abinda ala rislik ke nuna shi ne malamci cewa a yaƙi ba a bukatar harkowa domin yaƙi ɗan yaudara ne ba ka tahowa da kayan faɗa duka fito fili a ganku sai abokanan adawa su gane amma ku bi ta can mun ne bi can la ta dakulu min babin wahidin wa dakulu dan babin mutafarrika wadansu ta sama wadansu ta kasa wadansu ta ruwa ba a boye ala rislik an kuma ka cire rundunar ka kar wanda ya kai dauki sai bayan ka ce ya kai kar wanda ya motsi sai bayan ka ce yayi duk wanda zai motsi yayi a lokacin da ya dace kuma bayan karban umarni daga wurin kamanda hakan wannan musulunci na da tsari a tafi a natse hatta tanzila bi sahatihim har sai ka sauka a farfajiyarsu saha shine dukkan filin da yake makwabtaka da su mutanen yahudawan khaibar din har sai ka sauka a wajen su wato da an ce sahatul qaumi in ma dai zanto tsakiyar garinsu, su in ma zanto dab da garin su dukkan wani fili da kake kawai abin da ya rike kadar cikin garin shine saha shine annabi ke cewa inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzari ai in har kuka yadda muka zo saha din kun ji annabi yake to tur da ku ya rama kawai ku mika wuya al'amari ya kare yace idan ka sauka a nan sun mad'uhum ila islam sannan ka yi kiran su zuwa ga musulunci mahalli shahara a cikin hadisin shine wannan sun mad'uhum ila islam shine dace da babu da'awati ila shahadati an la ilaha illallah kawo wannan hadisin a nan gurin na nuna shahadatu Allah ilaha illallah yadda da ita shine yadda da mai al-islam ad-da'watu ilaiha da'wa ta ila al-islam kuma wannan na nuna ad-da'watu ila al-islam la takunu illa bi da'wati ila shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ka duba ita kuke malamai ke a can yace falakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah nan kawai sai yace to ud'uhum islam din yi mana da da'awa ila shahadatu an la da islam da kuma dan da yace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ad ila Allah ila shahadati ila an Allah ila islam kullu dhalika lahu ma'anan wahid kun fahimta da kyau wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fihi ka ta musu abin da yake wajaba a kansu min haƙƙin lahi ta'ala na haƙƙin Allah fihi a cikin musulunci din wannan shine zai ta in an zo za a musulunta sai bayani komai ka san su can na farko suka ce idan ka kira mutane zuwa ga mai shahadatu Allah ilaha illallah ba sai ka ce kuma komai da wannan sai kyale a hankali ya koyi dan an ce kullu awwala ma shahadatu Allah ilaha illallah idan sun bi haka sannan me sallah in sun bi haka sannan me wannan hadisin da amma wannan sai ce sun duhum ilal Islam. Ka yi kiran su zuwa ga musulunci ya tsaya nan sai ce wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi yaran zaka yi sharhi kenan duk abin da ya wajaba na haƙƙin Allah kan sallah zakka waye duk ka faɗa musu a yanzu nan Shi ne hujjar wanda suke cewa sai ka faɗa duka wancan kuma shi ne hujjar wanda suke cewa me za a faɗa shahadatu Allah ya la ilaha ka kadai to a takaice dai waɗansu malaman suke cewa za ka haɗa hadisan ne guda akwai wanda suke bukatan kai musu wannan gwargwarin akwai wanda suke bukatan tsayin kai wata ka dole dai wato ne kulli makamin masalun kamar da malaman balaga ke cewa kowane wuri akwai magana da ta dace فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم yace wallahi a ce Allah ya shiryar da mutum tsaya ta hanyar ka khairul laka shi fi yamka alkhairi min humrin na'am sama da jajayen dabbobi ko jajayen rakun da an yi hadiyar lahu bika rajulan wahid Allah ya shirya da mutum ɗaya ta hanyar ka wannan shi fi maka alheri sama da duniya da abin ke cikin ta annabi ke faɗawa ali bin haka daidai lokacin da ya tura sai ba yace kafin ka fara akan sai ka fara kiran su zuwa ga musulunci kai musu sharhin musulunci wannan shine kashin bayan hujja bisa ga cewa baya halatta a fara ya kan kafirai sai in an kisar musu da musulunci sun ki sannan sai a yi sai a yake su amma kafin a kisar musu da musulunci kafin a yi musu wa'azi kafin a yi ne maganar a yake su ba kaga jihadi me yake riga cikin nan, da'awa ce take riga jihadi tun daga shi abin da annabi ce qunfus ala rislik hatta tanzila bi sahati thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fi فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم duk wannan da'awa ce idan an fara kiran mutane zuwa ga musulunci suka kiyarda suka hau kujeran naki ta ce to ku yarda za ku ba da jizya Da kyale ku da addinin ku ku yarda ku ba da jizya idan suka ce ba za su yi musulunci ba ba za su ba da jizya ba sai a yake su to kaga yaki ma ashe yana da matakin sa yaki yana da matakin sa yanzu yau da'awar nan ta ake bukatar isar da ita zuwa ga waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke zaune a kusan mu maguzawa da suke zaune a bangarorin mu yan mishan da suke zaune a kudancin kasar nan kai da waɗansu ma daga cikin arewacin kasar nan jihar kaduna yan sauran zaria ga sunan arna fitik idan ka je benue ga sunan idan ka je taraba idan ka je adamawa jihar borno ina ne duk ga sunan akwai waɗanda suke bukatan kiran su zuwa ga musulunci akwai waɗanda ba su riga kiristancin ba suna maguzancin su kawai jagiya su tsibira matan su zai su yi musu noma a yi kiran su zuwa ga musulunci su akwai wanda sun riga sun shiga a tsakiyar su ga musulunci wannan shi ake bukata a yau kafin maganar jihadi ko ya kasa ta taso sai an fahimtar da su don wa makon namu azubina a na ba a tarasu to kaga idan ba sai ta da wannan ba sannan maganar ya kasa ta a takaice da wannan hadisi na nuna kira zuwa ga musulunci wanda ne farkon wato abin da ya shafe mu dama babu da'awa ila harshe, Allah ilaha illallah sannan kuma nan take na nuna falalar Aliyu bin Abi Talib ga masail da ke ciki waɗanda za mu bi su ɗaya ɗaya bihi masail al'ula anna da'awata ila Allah tariqu man ittaba'a rasulullah kira zuwa ga Allah shine tafarkin wa wanda ya bi manzon Allah a ina za mu fahimta ka qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wannan mun fahimci dukkan mabiyan manzon Allah yana kira ne zuwa ga musulunci shine waɗansu suka ce abinda da ya kamata malam ya ce أن الدعوة إلى الله طريق الأنبياء جميعا وأتباعهم kina zuwa ga Allah shine tafarkin wa annabawa gaba daya tare da wanda ya yake su wato wannan na nuna mana kenan ka yadda da musulunci kai ka yi aiki da shi ka fahimci suna kai aiki da ita wannan kadai baya wadatarwa sai ta kira wani gurgudan halinka wannan wannan da zaka kira kila matarka sai kila ƴaƴanka ne kila makwabtanka ne yayyanka ne kannan ka ya so nawa nawa ne zaka ga mutum ya fahimci sunna ya fahimci addini kullun yana inda ake karatun qur'ani karatun hadisi karatun fiqh komai amma gidansa kuma zero zero gidansa ba komai dangane da fahimtar addini game da ƴaƴansa game da matansa game da ƙannansa game da meyetinsa ba tarbiyyar addini to wannan baya cikin sinadarin tafiya wajen yada musulunci sinadarin tafiya wajen yada musulunci wanda yadda yake zuwa masallaci kuma a gidansa haka yadda zai zo masallaci yana da yara yan shekara ashirin yan shekara sha biyar yan shekara goma ya ga cewa yana matsa musu zuwa masallaci su ji tafsiri ya ji su ji qur'ani ya ji su ji hadisi ya ji ai idan an je gida an dora tukunya tukunya ɗaya suke ci tukunya ɗaya suke shaki to ya zai zo nan gurin ga wata tukunya an dora shi kadai shi ya kyale su ai bai kamata ya musu haka wallahi ya kamata wannan lalle ya kasance an gyara wannan nawa nawa ne wanda suke da yayye suke da kanne suke da yan uwa wanda suke ba kan tafarkin da kai kake ba ko kake da yaya wanda suke kan tafarkin da ba kai kake ba daidai lokacin da kake masallaci kila ɗanka na can saurayi ɗan shekara goma sha bakwai ashirin yana filin bas. da biki sai gajeren wando ya yi aiki irin na arnan amerika to me mutum yake nan yanzu wannan ya yi tuya ya manta da albasa kenan saboda haka dole sai da da'awa kuma da'awan nan dole sai an isar da ita ka fara dai al-aqrab fal akrab kuma da'awan nan kowa zai daidai halinsa wani zai da dukiya wani zai kasance zai da ilimi wani zai hada da duka biyan da'awar tana bukatan taimakawa ta kowane bangare a takaice dai da'awa zuwa ga musulunci shi ne tafarkin annabawa tafarkin wanda suka bi annabawa shi ne tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan wanda suka bi wanda duk baya da'awa baya yankurin yada musulunci ko da dukiya ko ta hanyar raba littafi ko kaset ko menene ko wazantar matansa ƴaƴansa da sauransu wannan har yanzu rabi da rabi yake kenan الثانية مسألة تبيو التنبيه على الإخلاص faɗakarwa game da ikhlasi a ina muka fahimci wannan wajen ad'u ila ina kira ne zuwa ga Allah ba zuwa ga karan ba dan ai ba ba ba dan a gane ni mai kwazo bane a dan mutane su fahimci addini ikhlasi kenan li'anna kaseeran minan nasi law da'a ila domin da yawan mutane za ka koya ya kira ya mutane zuwa ga musulunci da kuma nan take yana kira zuwa ga kanshi a fakaice ba tare da an farga ba to dole wannan mai da'awa ya kasance ya sauka ke niyyarsa as-salisatu mas'ala ta uku annal basirata min al-fara'id lalle ita basira din nan tana cikin farillan ababai abinda ake nufi da basira kuma shine ilimi mai amfani to wannan ilimi da ake da'awa da shi farkon kalmar ilimi zai dama ilimin musulunci za su tafa amma haka kuma ilimin sanin halayen jama'a da zai iya shiga saboda akwai lokacin da zaka san qur'ani ka san hadisi amma kuma baka san mu'amalar mutane ta yau da gobe balle ka san ta za zaka shiga musu wajen kiran zuwa ga musulunci dan annabi ya bi salo daban-daban akwai waɗanda ya musu alhikima wannan hikima waɗanda ya kiransu da hikima daban akwai waɗanda suke bil mau'izatil hasana wannan su kuma daban akwai waɗanda suke bil mujadala wannan kuma daban akwai waɗanda da kyauta waɗannan kuma daban akwai waɗanda suke bi ta'alim li qulubihim tausa suka don su waɗannan daban akwai waɗanda annabi rinka albashir sai a je filin yaki yace duk wanda ya kace kafiri to duk abin da yake jikinsa na damarar yaki na damara ta zinariya ta azurfa ko gidan takobi na zinariya na azurfa naki ne ba sai ya kawo mana cikin gani ba bai dauka mun bane annabi da haka dangi zuga bai a kai saboda akwai waɗanda su idan wanda ya ga wata takobi mai gidan takobi mai zinariya to sai da hali annabi ya bi irin wannan sallah saboda haka kaga da'awa tana bukatar bin hanyoyi daban-daban ba hanya ɗaya kawai ake bi ba mu ne muke ɗauka da'awa kawai abin da suke bukata wa'azi aje nan gura ayi wa'azi aje nan gura ayi wa'azi aje tan ayi latta aje tan ayi latta wannan kake ɗaya da cikin ɗari na abin da da'awa ke bukata da'awa aiki ne jan, da'awa mu'amala da'awa ta shafi rayuwarka ne gaba daya wani ɗalibin hasan labanna suna tafiya a cikin birnin alkahira suna cikin tafiya sai suna cikin mota ana duka malam za a kai su nuri zai gabatar da lafiya sai ga ɗan sanda a bakin titi rana ta da kishi ga jallo na ruwa a rataye da yake tsaya da ɗan sanda ya ce Allah ban ɗan nan gobe ɗaya ya sai karɓi ruwan ya zuba masa yana na kan bai a wani gari kake a wani gida a ina kai makaranta kamar da wasa a wani masallaci kake kamar salawati a <laughs> wani masallaci kake zo salawati a tarihin rayuwar ka mutum nawa ka taɓa shigarwa musulunci <laughs> dan nan nan musulmi ne amma sai da rena kansa ya rika jin kamar shi ma a ne musulunci yace so da dama hasan banna zai tsaya yana hira da mutum ba dan wai ya roke ka wani abu ba dan kai ba dan ya bude kofa ya samu daman yin magana da kai ya sarma da sabon musulunci yanzu ruwa ya roka ba dai da bukatar ruwan ba dan wannan shine zai sa ya saki jiki ya fara magana yana kan ruwan suruf suruf kurba dai dai suna magana ya isa musu zafin da kamata ya isa musu sannan ya tafi akwai lokacin da aka zo a Ismailiya za a gina masallaci sai aka shayana za a gina masallaci aka rasa inda za a gina ana tunanin wani fili wani ya kawo fuloti sai Hassan Banna sai kawo wani fuloti kusa da gidan karo ce a gina masallaci sai malam kusa da gidan karo ce a gina a musulmai bane ba aka gina masallaci kusa wajen aka sa lati ga katuwa ta kan da gidan karo kullum ana karanta Qur'ani da hadisi da ma'asura kuma sai ya sa waɗansu masu arziki sai suka je can gefe aka wani katin gida daban da aka katin gida sai aka zuwa na koyon karatu aka yi tsakunan fata aka so kuna ɗinki aka so su ulu da kwalaki aka tara a gida ana wazi ana wazi sai wannan zuwa ce ta yadda za ta za ta tuba amma idan ta tuba wanda zai rike ta ina za ta zauna ina za ta yi idda ina za ta samu mijin aure sai rasul banna ce in je kin yadda daga yau ki zo za mu ajiye ki a gida har ki gama idda je ki istibra'i a can gurin kuma ga aji na karatu kuma za a koya miki da kicin dinki kuma za a koya miki vibrator kuma za a koya miki saka da kulu da farashi kuma za ki rinka sa hijabi kuma za ki ci abinci kyauta kafin ki gama istibra'i wata biyu ko wata uku kin gyaru ga duniya ga lahira sanan mun a samu jan aure ki aure da'awa kenan wanda suka fahimci da'awa amma sai muke fahimtar da'awa kawai a zo nan a yi a jinan ayi yi wa'azi a jinan gurin a yi menene wannan kake dai bisa ɗari muke na da'awa har yanzu annal basirata min al basira din nan shine sanin sanin ilimin addini da sanin halayyar jama'a yadda za ka yi mu'amala da su الرابعة مسألة هدو من دلائل حسن التوحيد كونه تن كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة أبن ke nuna حسن التوحيد tauhidi cewa tauhidi abu ne mai kyau Kaunu hutan zai lillahi ta'ala na masabba kasancewar tauhidi ce ubangiji yake daga almasabba idan an ce almasabba shine annaqas wal aib shine idan mun tafi fassara sai mun fassara almasabba shine zagi to dama su laraba ba a kiran abu da suna zagi sai in ya zanto aibanta ka akai to shine zagi idan kai ba rago bane wani ce maka rago ta zage ka zina kaskanci ne sai wani cewa mazinaci ta zage ka zagi kuma wannan shi ya hada tare da kasafi kenan an gane ko wani ya zo ce maka marwaci wannan duk zagi ne a shari'ance bai kamata ya maka saboda haka amma dan mutum ya zo ya faɗa maka abinda muka saba faɗa yau mu ɗauka a matsayin zagi kamar yace uwa ka wannan ba zagi bane ya tabbatar ma da uwa ne ko uba ya ce ya tabbatar ma da uba ne amma ba zagi bane ba ka'ida zagi shine kaskantar da mutum fadin wata sifa da take kasa da siffar da shi yake da ita jingina masa wata sifa da ke kunshe da aibu wadda kuma baya da ita wannan shine mai su to kaga jingina ma Allah aibu wannan shine zagin Allah ke cewa ba shi kadai ke gudanar da duniya ba dan suna taya shi sa masa abokan tarayya dan zagi kenan mutun ya Allah kun gane ku tauhidi yana tsarkake Allah ne daga almasabba aibu ko kaskanci alkhamisa mas'ala ta biyar anna min qubihi shirki kaunuhu masabbatan lillah yana daga abin da ke nuna munin shirka kasancewar shirka zagi ne ga ubangiji ma'ana tawaya ke tabbatar ba ubangiji as-sadisatu mas'ala ta shida wa hiya min ahammiha yana cikin muhimman mas'aloli ibadul muslimi al mushrikina ne san da musulmai daga cikin masu shirka la yasiru minhum walau lam yushrik baya kasancewa ta cikin su koda bai shirka a ina za mu fahimci wannan da yace wa subhanallah sai kuma yace me wa ma ana min al mushrikin wannan na nuna musulmi ne san daga masu shirka ko da baya yi to baya zama tare da mace dan yace subhanallah wanda shi kansa ta subhanallah din ai kamar abin nan subhan din nan maf'ulun mutlaq ne abin da yayi masa nasaba fi'ili ne muqaddar ma'ana usabbihu subhanallah kana nuna dukkan tawaya ta kawo ga Allah dukkan kamala da ne to wannan kadai tabbatar da tauhidi ne wa ma ana da sai kasance tauhidi ne na subhana kun gane ko asabi atu mas'ala ta bakwai kaunu tauhidi awwala wajibi me farko abin da yake wajibi akan dan adam tauhidi dan gashi fa laifin awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wannan za gane fahimtar mai lissafin ahlari yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani ashe da tauhidi yake fara ka tun komai ka ta mutun yana bila yayi kabarbari da zikiri da hamdala bayan bayan tauhidi abinda sai inda shi ne sa da sa da istighfari zai karbu in ba haka ba sai yayi yi ma bai san abin da yake faɗa ba sai ya yi bai san abin da yake faɗa ba wallahi hanyoyi kaga zikiri yana raya zukata ne istighfari na raya zukata hailala na raya zukata amma yayin da aka yi su aka fahimci su daidai in ba fahimci su daidai ba mutum sai yana yi amma baka ganin tasirin abin a rayuwarsa ta yau da gobe baka ganin tasirin abin a rayuwarsa ta yau da gobe domin sai zan to kamar wasa ka saba da wani abu na yau da gobe in ba haka mutum ne zai zo kuna hira da kuma ga shi da katin turbin sana jin kuna hira da amma na nan sarjan za su kuna ta hira ilimin har ku tafa to wannan abin da yake bine da wannan wallahi wasa ne to me yake faɗa yanzu hira kuke yi abin da yake da can wurin da bai yanzu wannan jan kwayayen wannan kawai ibada ce amma sai mutum ya ta ja kuma kuna ta hira ku ta duniya ne wani kuma idan ya zo ja zai yi ta faɗa abin da yake da daban adadin da ya furta da baka ba shine adadin da ya da ba a baki yayi subhanallahi so daya ya tashi jawo banda ya jawo guda biyar ko sama da haka da sauri haka da kenan yanzu da me yake nan duk waɗannan ababai suna bukatar fahimta amma sai mutum ya nutsa a hankali to ko mutum zai zo ya istighfari 100 da safe ya istighfari 100 da yamma kuma ya je fita kasuwa ya ci wani yanzu ya fahimci me ya faɗa duk inda istighfari take fitar da tuba take ana yin istighfari bayan an yi mai an tuba wato kayan da dama kan abin da kai da yanzu sai kike cewa na tuba kuma a yafe mun kar a kama ni da shi ba ka da ni da gobe za ka saki kira yanzu na je da shekarun je kike bukata a yafe shine istighfari talabul maghfira ba ka talabul maghfira sai kai mai sai na laifi to baka da laifin ba kuma kana yin istighfari dari da niyyar dama in ka tashi kuma za ka tafi wani kuma da kai duk inda kaga an kawo istighfari ki kadai tuba na cikin sa duk inda kaga an kawo tuba ki kadai cikin qur'ani istighfari na cikin sa sai yasa ake hada su a wani wurin su biyan gaba daya wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatiikum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yutu kullu fadlin al-istighfar ba tauba tare da suna in ga an kawo istighfar shi kadai ba tare da tuwa ba to wannan tuba na ciki ko a kawo tuba ki kadai ba tare da istighfar shi istighfar na ciki saboda an hada su aurare da yawa wani sai da rura mutum shi tuba goyi dai an gane ku annahu yabda'u qabla kulli shay'in hatta salat الثامنة مسألة تقول أنه يبدأ به mai da'awa zai fara da tauhidi kabla kulli shay'in kafin komai hatta sala hatta sallama tauhidi yafi da muhimmanci attasi atu mas'ala ta tara anna ma'ana an yuwahidullah ma'ana shahadati an la ilaha illallah wato ma'anan shahadatu allah, la ilaha illallah shine tauhidul lahi kenan kada ta Allah al-ashiratu mas'ala ta goma anna al-insana qad yakunu min ahli al-kitabi wa huwa la min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha ta iya wa mutum ya zanto yana cikin waɗanda aka bai wa littafi amma bai san abin da littafin ya kunsa ba ko ya san abin da littafin ya kunsa amma baya aiki da shi dan haka yana bukata a kiraye shi kaga yanzu ahlul kitab ai masu littafi ne na taurat da injila amma su kansu an ce kuma a kiraye su saboda in ma ba su san abin da ke cikin littafin ba min hum ummiyun la ya'lamun kitaba illa amani wa inhum illa yazunnun in ma sun san abin da ke ciki ba sa aiki da shi kaga dukkan su dai suna bukatar mai kira ke wannan ke nuna musulmai kansa ana kiransa zuwa ga ƙara riko da musulunci alhadiya ta Ashirar mas'ala ta goma sha ɗaya a tambihu ala ta'alimi bi tadari idan ka zo koyarwa kana bin mutane mataki mataki ne ka gama da kaza sannan kaza sannan kaza mun fahimci wannan cikin hadisin mu'az ibnu jabal ya fara da kalmar shahada sannan sallah sannan kaza sannan sannan الثانية عشر مسألة تشابه البداءة بالأهم فالأهم إن ذاك بمتاكي متاكي تو كما ذاك فارد مبلي مهمتي sannan mai bi masa sannan mai bi masa ba da aka ce ka bi mataki mataki ba sai ka dauko da abin da ba da muhimmanci sannan ka dauko a wanda yake kowanne girma sannan bai bi masa sannan bai bi masa mutum na ayyukan sako da yawa ga bid'a ga shirka ga zina ga fashi da makami ga tata farkon abin da zaka fara hana shi ne shirka daga nan sai ka bi wani biyu ne mai bid'a daga nan sai ka bi wani biyu ne mai, fashi da makami daga nan sai ka bi wani biyu ne mai, zina sannan ka zo tata idan ka bi wannan jerin tana kasan waɗannan gaba amma idan ka zo mutum na shirka sana na bid'a sana abin da sai ka zo ka fara masa wazi kan caca yanzu ya fara in ya dana caca yanzu ta riba ka ci me riba da ci. ai ba abin da yara yana ci yana shirka sai na eh, abin da ba abin da ba ba ta riba da kaci wallahi dai ya dana saboda haka sai ka fara da babban abu kenan ta'ashar mas'ala ta goma sha uku. masrifu zakati an nuna mana inda ake waɗanda ake baiwa zakka su ake ba zakka ha, alfuqara to sai dai alfuqara ko ne ake ba Wani masaki wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum har zuwa karshen abin da aya ta faɗa nan an faɗa wani bangare daga cikin su ba faɗa sauran ba الرابعة عشر مسألة تشاهد كشف العالم الشبهة عن المتعلم للي مالمي يياي دكا ولده ديتا هم يدوكا A وجنسا أين ذا وبين سنة أتكين بابين da ce da ma'azu innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwal ma dan saboda idan yace da kira zuwa ga musulunci kila zai fara sa sallah ko ya fara sa zakka sai annabi ce a a ka abin da zaka fara in ka san talibi bai fahimci abu sosai ba sai ka fara faɗa masa ga abin da kake so ya fara الخامسة عشر مسألة تقوم شابير النهي عن كرائم الأموال إن أنت فتت زكاة فتت من يمن يما تسادا لكن دبوبي السادسة عشر مسألة تقوم شاشدة اتقاء دعوة المظلوم أطلسي الدعر وان ديكي أنزل saboda Allah na karban ta kai tsaye as-sabi'a ta ashar mas'ala ta sha bakwai al-ikhbaru bi anna halatu jabu labari da annabi ya bayar cewa addu'ar wanda aka zalunta ba a yi mata hijabi ba a hijaban ce ta as-sabi'a ta ashara ta goma sha takwas min adillati tauhid ma jara ala sayyidil eh, mursalina wa sadatil awliya'i min al-mashaqqati wal ju'i wal waba'i abin da ke nuna tauhidi abu ne mai tsada wajen tabbatar da shi sai an wahala shine abin da ya gudana da shugaban shugabannin manzanni wa sadatul awliya'i da shugabannin waliyan Allah idan an ce shugabannin waliyan Allah sahabban annabi kenan sune shugabannin waliyan Allah duk wani wali a bayan sa yake an gane ko to wannan mun fahimci irin abin da ya shafe su na wahalhalu min al-mashaqqa na wahala wal ju da tsananin yunwa amma wannan abin bai fito fili ba hadisin da ya kawo na yakin Khaibar da ya kawo shi cikakken sa da bayanin da ko wadansu ruwayoyi zamu mu iske yakin Khaibar an yi cikin wahala an fita ba guzuri sosai ma da yunwa amma annabi ya jure sahabbai suka jure duk dan su isarwa da mutane mai tauhidi ashe tauhidi abu ne mai tsada wajen isar da shi kuma sai an sha mai wahala tun daga annabi shugaban manzanni amma ya sha wahala ga na bin Abi da ciwon ido da komai ya nuna kenan sadatul auliya sukan sha wahala wajen isar da musulunci an gane ku walwaba alwaba shine kamar annoba saukar wata annoba wannan ya faru ne lokacin Ali bin Abi Talib hatta ta ta shar mas'ala ta 19 qawluhu la utiyanna rayata ila da yace zan bayar da tuta hare fadi zuwa karshe alamun min alamin nubuwa wannan mun fahimci akwai alam daga cikin alamin nubuwa wato alama ce daga cikin alamomin annabta al 20 mas'ala ta 20 tafluhu fi ainihi alamun min alamiha aiba tofin da annabi yayi a idanun aliyu kuma ya warke wannan ma alamu ne na annabta alhadiyatu wal 20 mas'ala ta 21 fadilatu ali radiyallahu anhu falalan ali bin abi talib Allah ya kare ta gare shi da aka ci za a bada tuta ga wanda yake san Allah da manzansa Allah da manzansa suke son sai zanto aliyu ne to shine ibnu taymiya ke cewa wannan shine babbar hujja akan annawasi annawasi wani bangare ne da ba sa son ahlul bait a cikin ma har suna la'antar Ali bin Abi Talib daga cikin su akwai khawarij yace wannan hadisi na musu raddi duk ko sun ko sun so Ali na da falala yace to amma abin nan da Allah ya tabbatar ma abin nan da Annabi ya tabbatar ma Ali bin Abi Talib shine abin da yake tabbata da kowane mummuni mace ko namiji a zamanin annabi ko a bayan zamanin annabi Allah da manzansa yana son shi ba da san Allah da manzansa yake amma a ayyana mutum ɗaya to a nan falalar take yanzu dukkan mu cikin taro ne ba tabbas ina sa rai kana sa rai kuma Allah ya ce yana son kowanne mummuni yana son mummunai ya ayu alladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minin aizatin alal kafirin an bude ayar cewa ya ayu alladina amanu yanzu kowanne mummuni ya iya shiga cikin nan ya sa rai amma samun tabbas cewa wane da wane wannan sai in nafi ya tabbatar in ba haka ba kowa ya shiga cikin taro ne kawai to a ware annabi daga cikin taro to nan falalan ne in ba haka ba asalin sufar kowane mamuni yana da ita ga wani ma giya ya ya samu wannan sufar hadisin da cikin bukari na al-himar din Abdullahi himar wanda za a yi masa bulala ya sha giya a yi masa bulala kuma gobe ya sake shan giya a kawo shi wata rana sai hafi suke lanta sa Allah wadaran wane kullum sai ya sha giya masa bulala kuma baya daina sai annabi ce ko daina lanta yana san Allah da manzon to kaga tabbatarwa da wannan mutumin wannan wani abu ne daban wanda in ba ta hanyar wahayi ba eh, wannan yana da musulmi baya kafirta idan ya aikin Ko in ba haka ba da annabi sai ya lati sala an wanda ko wani abin da ban sai ya sake magana ta sake shafi shi ma fito ne shi asaniyatu wal 20 fadlu sahaba falalan sahabbai fi dawkihim tilkan lailata da yadda sahabbai suka kwana a wannan daren suna tattaunawa cewa wane ne suna ta kaci kaci kowa na kokarin a ce abin shi zai sama wannan ya nuna suna kokarin idan falala ta zo kowa na kokarin ya samu wa kansa وشغلهم وشغلهم wa shughlihim an har ma sun manta da bisharar da aka musu za a ci nasara din a'a yanzu kawai suna kokarin waye wanda yake dubullah wa rasuluhu wa dubullah wa rasuluhu in ba haka ba da ya kamata su tikaltu cewa gobe za a bude kaibar kaibar kuma akwai sinadarin ta arzikin da za a wani kasa ta sanuma wanda babu irin ta a wajen a lokacin dan har ma Abu Hurairah ne kowa yake cewa ban fara koshi ba sai da aka bude kaibar mu koshi dai mu ji mu dafa da abinci ba a fara yin wannan ba sai da aka bude kasan Khaibar saboda wurin noma ne mai dausayi kaga da ya kamata su shiga su cewa gobe za a bude Khaibar za a samu kuɗi to amma ba wannan suke ba suna son menene yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu wannan kin da fallan sahabban annabi in damu ne yanzu gobe a ce za a karya daular America ta zanto ganima ga al'ummar musulmi kwamfuta da kumbo da komai da komai to ai da mai tunanin GM tunanin wace ce duk kowa daban-daban ke الثالثة والعشرون مسألة عشرين الإيمان بالقدر لوصولها لمن لم يسألها إيمان بالقدر wannan a za mu fahimci wannan li husuli ha liman lam yas'alaha ta yadda abin da ke nuna komai Allah ka tsara zai gudana da annabi ce gobe zai bada tuta ga kaza kaza kaza kaza kaza sahabbai duk suka zo ba su samu ba sai wanda yake zaune a gida aka ta kira wata a baki kaddara ta riga fata kenan wannan na nuna imani da kaddara li husuli hali man lam yasalaha dan falla ta tabbata ga wanda bai yi yunkurin samun ta ba wa man iha amman Alaha, aka hana wanda yayi yunkurin samun ta الرابعة والعشرون مسألة عشرين دهدو الأدب في قوله على رسلك النبي wajen الذي وجن يأتي ليس أتبع عنك dan za a yaki a hankali ake tafiya alkhamisatu wal 20 abinda ake nufi da bi a hankali bin abu bisa da tsari in ya kama ayi gudun ayi amma a lokacin da ya dace ayi gudun a lokacin da ya dace a kai farmaki ba ya kawai a tawa ana yi har ku fito da abokan gaba su gane tanadin ku su gane karfin ku ba الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال أشياء أنا فارك لما تنزل على مسلم كنا كفهم بي ياكي السادسة والعشرون مسألة عشرين دشدا أنه مشروع لمن دعو قبل ذلك ana iya shar'a annahu mashru'un liman du'u qabla zalika ana shar'anta jihadi ga waɗanda aka kiraye su tun kafin a zo a yake su in an taɓa kiran su da to yanzu ba sai an jaddada ba a iya zuwa a kai musu farmaki ba kuma duk lokacin da muka je a kasa kuma samu je su mun ƙare a'a na farko da aka yi kar as-sabi'atu wal ishrun ad-da'watu bil hikma kira zuwa ga musulunci ana yin da hikima li qawlihi akhbirhum bima yajibu yake ba su labarin abin da yake zama wajibi as-saminatu al 20 al-ma'rifatu bi haqqi al-islam ah, bi haqqi Allah fil islam gane haƙƙin Allah a musulunci cewa a ke musulunci shi kadai furta shi da baki da faɗin kalmar shahada wannan kuma sai ka gane haƙƙoƙin da suka rataye da kai dan gashi lokacin da dan suka furta kalmar shahada suka hana zakka abubakar zai yake su umar ce zaka yake suna cewa la ilaha illallah gashi kuma annabi ya ce idan qalu ha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum sai ce karanta hadisin ya ce illa bi haqqiha yace wal zakatu min haqqiha ta haka dole sai mun yake su akai da karshe aka je aka yake mani yin zakka kun fahimci wannan at-tasi'atu wal isruna sawabu man hitada ala yadayhi rajulun wahid lada take tabbata ga dukkan wanda mutum da ya shiryu a hannunsa da yake la an yahdi Allah bika rajulun wahidan khairul laka min umrin nam to amma suka ce wannan lada tana tabbata ga wanda ya shigar da wani cikin musulunci ne ko tana tabbata ga wanda ya shirye da wani musulmi har zuwa ga wani aikin alheri ka shirye da shi daga sabo zuwa ga tuba hadisin da ya nuna ga wanda ya shigar da wani cikin musulunci amma idan ka shiryar da wani a musulunci din dan da'awa guda biyu ne akwai da'awa ta tabligh akwai ta irshad ta tabligh ita da musulunci ga wanda bai san ba ta irshad musulmi ne amma ka sanata da to wadanda suka ce fallalan sana tabbata ne ga wanda suka to wannan khairul min umri na abdun ga wanda ya shigar da wani musulunci wadanda suka ce wannan dan ba zai shiga amma wancan bai shirya ajin farko as-salatuna mas'ala ta talatin al-halifu alal fatiya ashe in zaka bada fatawa ya halatta kai rantsuwa ba komai kace wallahi hukuncin kaza shine kaza wanda ba ne muka rantsuwa din ba dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'udi annar rayata rajulan wannan mun ce akwai alqasam kashi kuma a karfe yace fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahida kaga dinnan rantsuwa ce ba tare da annabi yayi wannan abin da zamu iya faɗa kenan yanzu amma babin yana buƙatar tsarin waɗansu bayanai sai da lokaci ba zai ba sai mu farki zuwa mako na insha Allah idan muka yi bayanan a mako na sama sai mu dora wassalamu alaikum sai kamar a rinka yin su rinka shafan karatun da aka yi kai tsaye ko ya kasance ko da ba a cikin karatun suke ba to suna da alaka ta wani bangare da shi karatun wannan yake cewa menene alaka tsakanin kyautar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa ɗaya daga cikin mawakan nan guda uku na zamanin sa wannan ina jin satin da ya wuce lokacin da muke magana akan waka da cewa bai halatta wani mutum ya mayar da waka da kiɗa ya zama sana'arsa ba ko bai halatta a bashi ba ma wannan mun sha yin bayani bambanci tsakanin waka da muka sani mu a Hausa ba bambanci tsakanin wake da waka galibi don mukan ce musu waka waka ta mu ce mata waka yan furaji mu ce mata waka to amma a larabci akwai bambanci wakar ta ba waka ba a ce mata ashiyar kamar yan furaji aka ce mata ashiyar ne haka wakokin aliyu wakil ne ko wakil aliyu irin da hikimomin nan da fasaha duk wannan ana kiran su ashiyar ne wato irin waɗannan yin su baya zama haramun amma wakar da muke magana akan haramcin ta karara ita ce wakar da ta hada kida da waka irin ta su shata su dan koyaro da sauransu wanda annabi kace ya bashi wannan cutar yanzu kawai za mu sallama maka ne mu ce ya baya din amma ba haka muna son ka kawo hadisi amma musallama akan ya bayar wace irin waka yayi irin wakar da ta suke dan ko kuma abin da ake kira suna asiru kaga shi yayi tunda tun daga nan gurin kaga an riga an sha wannan alafar da sai hadisi kan riwaya wannan yake cewa a satin can da ya gabata an ce ba a karanta suratul yasin ko kuma burdin suratul yasin da halatta ba a karanta shi saboda dalilan da aka ambata a wancan karatu to amma idan mutum yanzu ya ga dama ya karanta suratul yasin ya a ya roki Allah wata bukatun sa ba tare da yayi surkullan da su yan sabbu suke yi ba ya halatta ya halatta duk surar da kada maka karanta cikin alqur'ani mai girma kai ta tawassuli lida karatunta ya halatta amma ka keɓance wata sura da ita kadai to shine ba yadda ba wannan ke cewa akwai abubuwa da suke gudana a bakunan mutane suna yawan faɗi maganganun su shine yake bukatar kai masa bayani akai ya zana su kamar haka yace cewa an yi duniya da lahira da manzon Allah wannan mun shayin magana akan ni da malam Abdulrahman dan haka kai hakuri ba zan sake mai tashi ba sai dai ka nemi kasar din da akai na biyu wai Allah ce tashi in taimake ka wato na ya gane ingancin maganar ko rashin ingancin to menene ma'anar sa yake muke ka da wannan nasin dai Allah ya faɗa wa cikin Qur'ani sai dai in muna nufin tashi in taimake ka ma'ana kai wani yunkuri kuma ubangiji ya baka haka wannan zamu iya cewa umuman Allah ya yi umarni da al bil asbab wanda al bil asbab la yunafi tawakkul bal huwa min at-tawakkul Abin da ake nufi da al'akar bil asbab hanyar dukkan wata hanya bin dukkan wata hanya da Allah ya tsara dan dacewa da cimma wata bukata to lalle ne ka tashi ka bi wannan hanyar dan ubangiji ya taimake ka ka ci nasara akan wannan abin ka zauna baka bi ba Allah ba zai taimake ka ba in ka bi kuma ka dogara da yunkurin ka ko aikin ka na kai kadai kuma wannan Allah ba zai taimake ka ba dole sai ka haɗa ka aikin kana yi da gaban ka zuciya kuma ta kance tana jiran taimako daga Allah wannan ya halarta. wannan yake cewa wai dukkan laifi abin gafartawa ne matukar dai mutum ya lizanci zikiri dukkan laifi abin gafartawa ne in mutum ya duba? haka dukkan laifi in bai shirka ba abin gafartawa ne idan Allah ya ga dama wannan ita ce magana wanda ka'ida ta ilimi za ta lamunce ne ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha a duk wanda yayi laifi kuma yayi istighfari kuma da mun ce istighfari sai ka hada shi da tuba to wannan Allah na yafe masa fa ka badallahu sayatihim hasana amma yayi laifi kuma yana zikiri kamar yadda dan sufaye suke faɗa a su sai da abin da aka yi inda ana salatin annabi shi inda ana salati da sai zana rasulullahi a da ya ce an shiga aljanna haka wannan ba ita ce hanyar bi duk wanda ya faɗa maka haka ya haɗin ce fa kuma wallahi ba kaunar ka yake ba kuma ƙarya yake maka dan abinda annabin ya zo da shi shine wa anis takfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'a wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin abinda annabi yazo maka da shi kenan ka tuba sai Allah ya karba amma ba ta yi zikiri ba ta ya kai ma zanubin ka zikiri ibada ce mai zaman kanta ba ta da alaka ga yafi zunubi shi kadai ko ka ce yana daga cikin koran annabi ya ce kai ta yin zikiri kuma kana sako saboda zikirin haka suke cewa wai akwai salatin ma da za a baka shi asali in baka zunubi ma to ladan ka zai cinye wallahi su sufai suna fada ɗaliban su Ba kan damiyan salati ba kan damiyan zikirin da in an baka to lalle ne sai kana zuwa sabon gari kana dan tafarkaza in ba haka ba sai yi ma irki yawon lailin ka da take yi da abun nan danka saboda yawan ladan ka wallahi ke sa zaga mutum yana wannan abu yana yana bin tafarkin sau amma yana kowace irin barna yayi ha'inci yayi yanzu ka je na gurin abun mamaki a daidai bakin plaza cinema daga nan bayan in zaka shiga cikin fage zaka je ka ga siminti da aka yi yan binni ke taruwa tun da al'asar an fara taruwa tun da motar sai ta zuwa to da zaran an yi magariba sai a shimfa da gyalle a yi zikiri a yi menene a yi istighfari a yi wazifa to ana gamawa a wannan shimfadar a wannan dandamalin da aka yi aka shafe da suminti kuma nan za a zauna da karo a nan gurin ko kunya babu ko a ji kunyar Allah a canjin shimfiɗar inda sun yi da suke nema suke ibada ne su ji kunyar Allah su canja shimfiɗar su canja wurin amma duk a wuri ɗaya ake yin wannan to saboda mummunar koyarwa da malamai suka ba su wai idan ma wai kana zikirin baka sako to zikirin zai cinye maka ladan ka kare ka rinka sako dan dan zikirin ya samu abin da zai ci wannan fito na fito da Allah kenan mutane yake koyar musu magana su daga ya ce waɗansu kuma sukan ce a hausa an aike shi amma ya dawo hannu rabbana ina jin abin da hausa suke nufi da ya dawo hannu rabbana ya dawo hannu ba komai sun faɗi wannan ne saboda sukan ce saboda rabbana din addu'a ce mai addu'a kuma yakan daga hannunsa ba komai a ciki wannan hausa ce kawai ba wani abin da za mu ci a ciki wanda a'a tashi taimake ka kar su kafa hujja da guru da laya cewa Allah ce tashin taimake ka wai kai guru kuma dan Allah taimake ka ko kai laya a sabab da Allah ce kai riko da shi akwai sabab wanda yake ya san halata maka wanda ba halata maka dukkan sabab din ba halata maka ba bai halata ba kai riko abu na karshe wanda yake ya ga wani na ta ya ta karkara yana karanta zabura yana kawo hujja da ita akan zuhudu sai ce masa ai wannan zabura din ba littafin da aka saukarwa annabin mu bane sai ce ai duk babu laifi tun da an saukar da shi ga wani annabi ko annabawa farko kafin ma ka fasa lokaci cewa zabura ce ko ba zabura ba wannan dai ba zabura annabi dauda ba ce za a gane sayarwa bakin masallacin zuma ko a kaso kurmi wani littafi a rubuta shi da rubutun mu na wasu wai zabura ce wallahi kallon gariya ce ba zabura annabi dauda ba ce yau daga ina ka samu waye ya rawaito maka waye sanadinka dole ne sai da sanadi wannan littafin da ciki to dukkan sanadi kuma kana bukatan ka samu siffa guda biyu na marwaita a samu al'adala a samu al'adabtu dole sai da wannan linaqil al-akhbari shartani huma adlun wa dabtun an yakuna muslima mukallafan lam yartakib taskan wala karma muru'atin wala mughaffala sai in ka samu wannan shartar yanzu ka ke ta lokacin da hiliya waye zai ji kamar wannan shartar ya zanto adali ya zanto zabidi musulmi yake so zama ma a lokacin ma guna to bai zama ba ina kake da sanadin da wannan ke kawo maka cewa wannan zabura ce wannan ba zabura ba ce kawai waɗansu ne suka rubuta don su gitsa mutane tunani tsoratar da mutane da sauransu dama mutum bi suke wa addini illa in ma jahilin da yake son addini bi san shi ba to sai masa illa in ma ko mutumin da yake yana ilimi amma san zuciya ya mamaye shi ma sai wa addini illa to galibin da duk abin da ke cikin zabura akwai jahilci a cikin yawa za ka wata kankanin zunubi a nuna mun wuta da wane ne da wane ne to wannan nuna dama abu ƙarya ne saboda haka wannan zaburar da ya bata annabi dauda wuce ya kamata ka fahimci wannan da kyau ko ka samu littafi yanzu wanda za a ce na wani annabi ne da aka bai wa qur'ani ya shafe ka'idar ke qur'ani ya shafe kowane littafi sai dai shi annabi ya ga umar raka kawo da wani bangare na mahal kitabu a hannunsa annabi ya fuske yace ga qur'ani a hannunsa na gaba ta samu abin da abin da yake cewa gashi na ko ko ta bai za a nafiya ya qur'ani ya shafe kowane